Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma biyoyi a Freak zango na 200.5 ana kuma ya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin a yau Litinin sha biyu ga watan Agusta shekara ta da 2019 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Mukaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gidan Amurka ya kare samame da jama'ansa wato suka kai da zumar liman masu wato bakin haure da basu da izinin zama kasar. kada 'yan sandan Hong Kong sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a jiya lahadi a wasu wurare biyu wasu kungiyoyin jin kai kuma sun ceto karin wasu bakin haure 81 a ruwan libya a jiya lahadi kanan labaran kenan kungiyar 'yan arewacin najeriya mazauna amurka ta kammala taronta na ƙasa da ƙasa karo na 27 tare da kira ga masu hali da baiwa su zuba jari a fannin inganta rayuwar matasa taken wannan taron na wannan shekaran ya kasance kan tattalin karfafa cigaban matasa na runguman akida da dogaran kai saboda neman yadda za mu tabbatar da matasanmu a gida suna samun abin yi da kuma abin kai da zai tabbatar da rayuwarsu. Muna kuma da rahoto kan matakin haɗin gwiwa da aka ɗauka jihar Plateau da nufin ganin an gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. sarfi lahashin gumel yana tafi da korafin jami'an hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da ke cewa ana danniya da murɗiya a cibiyar kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri mukaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gidan amurka a jiya lahadi ya kare sabame da jami'ai hukumar suka kai a wasu masana'antun sarrafa abinci a mississippi da zumar neman ɗaruruwan bakin haure da ba su da takardar izinin zaman ƙasar amma kuma ya amsa cewa lokacin da aka kai samamin bai dace ba saboda 'yan kwanaki kalilan ne kawai bayan wani harbin da ya auna kuma ya kashe hispaniyawa 22 a wani harin harbi na kanwa uwa da wabi a el paso na jihar texas kevin mcalina ya faɗa a wani shirin gidan talabijin nbc mai suna mid the press cewa daga cikin mutane 680 da aka kama a samamin an kamfanoni guda biyar ɗari biyu daga cikinsu wato sun aikata manyan laifuka don haka za a ta sake su zuwa ƙasashensu na haihuwa wasu hotunan talabijin da aka nuna ya nuna yara suna kuka a lokacin da aka kama iyayensu aka tsare su a cikin samamin kuma za a wato ba za su iya ɗauko su daga makaranta ba bayan da aka kammala karatu a ranar laraba da ta gabata ya ce an sake mutane 32 a cikin wato sa'a daya kana aka sake 270 a cikin wuni guda galibi saboda kula da 'ya'yansu 'yan sandan hong kong sun yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga a jiya lahadi a wasu wurare biyu a birnin waɗanda suka hada da sham shuipo da kuma wata babbar kasuwar gunduman causeway bay muna fatan duniya ta san cewa hong kong ta yanzu ba hong kong din da ta sani ba ne abinda wani daga cikin masu zanga-zangar ya gaya wa kamfanin dallancin labaran na associated press jama'an china sun bayyana rashin jin daɗin su akan kira da sakataren harkokin wajen birtaniya dominic raab ya yi wa shugaban hong kong carrie lam a ranar juma'a a game da masu zanga-zangan china ta bukaci cikin mutunci birtaniya ta gaggauta daina ayyukanta na tada rikici a hong kong kana kuma ta daina tsoma bakinta a harkokin china in ji wani mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen kasar china wasu kungiyoyin jin kai sun ceto karin mutane bakin haure 81 a ruwan libya a jiya lahadi lamarin da ya kai adadin mutanen da aka ceto su daga tekun turanin juma'a zuwa 211 kungiyar doctors without borders da haɗin gwiwan sos mediterranean sun yi aikin ceto ne a wani da wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar norway mai suna ocean viking akasarin mutanen da aka ceto tsakanin kwanaki uku 'yan maza ne daga kasar sudan ciki har da mutane 81 da aka samo su a cikin wani karamin kwale roba ma'aikatan jirgin ruwan ocean viking sun ce wanda suka shaida al'amarin suka ce mutanen da suke cikin kwale roban da ya sace sun barke da murna a lokacin da aka gano su za a ceto su ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani shahararren dan wasan takobi mai suna race in bodin ya ce bai damar durkusawa ya wato maimakon ya tsaya a gabar tutan amurka a wurin wasannin nuna kishin amurka na pan american da aka yi a lima Embodin yana cikin 'yan wasan takobi da ke fuskantar takunkumin Olympic na Amurka sakamakon matakan bore da suka ɗauka yayin hidimar bayar da lambobin yabo. bakar fatar ba amurka mai wasan jifa mai suna gwen berry ta miƙa hannun jinjina tana rera takin amurka a lokacin da ƙungiyarta ke hidimar wannan gasar na ranar asabar. Mbodi ya faɗa wa talabijin CNN a jiya Lahadi cewa harbe-harben kan mai uwa da wabi a makon da ya gabata a El Paso da kuma Dayton yayin da yake a ƙasar Peru su ne dalilan waɗannan kalubalantar da suka nuna wurin wasannin da aka yi a ranar Juma'a. masu neman shiga takarar fidda gwani a jam'iyyar democrat a jiya lahadi sun caccake shugaban amurka donald trump a kan sake aikawa da wani sakon twitter na wata jita-jita mara tushe game da mutuwar hamshakin attajirin amurka nan da ake kira jeffrey epstein wanda ake ganin shine ya kashe kansa a gidan yari da yammacin ranar asabar trump ya aike da wani sakon twitter na raɗe-raɗi game da mutuwar epstein kana shi kuma ya sake tura wani sakon jita-jitan cewa tsohon shugaban amurka bill clinton yana da hannu a wannan kisa masu neman yi wa democrat takara a zaɓe mai zuwa da suka hada da beto o'rourke da kuma cory buka a jiya lahadi sun caccaki shugaban ƙasan wannan misali ne irin halaye na shugaban kasar mu wanda yake amfani da mukaminsa na amanar ƙasa yana kai hari akan abokan adawansa yana yada batutuwa marasa tushe inji ulrich yana fadawa cnn Zuwa gaida baba ya kuma da karanto labarai. To da labarin mu faro takon a jihar Filatan, Najeriya inda gamayyar hukumomin tsaro da ke jihar ta kaddamar da wata cibiyar tattara bayanan sirri kuma cikin gaggawa don tsaron rayukan jama'a musamman lokacin bukukuwan ibada. Wakilinmu Zainab Babaji na dauke da karin rahoto. Cibiyar wace ta haɗin gwiwa ne tsakanin 'yan sanda, sojoji, jami'an tsaron farin kaya, hukumar shigi da fici da sauran hukumomin tsaro za ta rika karɓan bayanai ne kai tsaye daga ɓangarorin hukumomin tsaron da al'umma don ɗaukan matakan gaggawa da daƙile duk wata wutar rikici da ka iya aukuwa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau DSP Mataya Stena ya ce cibiyar ta kasance da muhimmanci saboda matsalolin tsaro da ake samu musamman ma lokacin bukukuwan ibada. We are doing this thing in order to harmonize our differences. Kakakin 'yan sandan na jihar Plateau ya ce mun yi haka ne don mu ɗinke bambance-bambancen da ke tsakaninmu, mu kuma dunkula jami'anmu da kayan aikin mu wuri guda don tabbatar da tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Na tarar da waɗansu da suke shagulgulan sallar. Sunana Aliyu Shu'aibu. Ya aka yi sallah? Sallah da lafiya kalau. Wallahi na ji daɗi sosai Allah ya yi maimaita. <laughs> Suna na na jim sani. Suna jib ya aka sallah. Mafiya, alo. Salamu alaikum suna na walida asalin suna na Aisha. Ina ce yan uwana musulmai farin cikin zagayowar wannan babban sallah. Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu ƙara ganin ta inda tsawon rai. A bangare guda kuwa malaman addinai sun yi huɗuba ne kan muhimmancin zaman lafiya. Limamin babban masallacin Jos Sheikh Muhammadu Lawal Adam ya yi magana ne kan batun zaman lafiya da haƙƙin shugabannai. Wannan sallah da aka yi tana nuna mana cewa zaman lafiya ne. Akwai matsalolin tsaro musamman a ƙasa Najeriya. Me ya kamata jama'a su yi musamman wannan lokaci? Kamata a yi a yi ta'addu'a. Su kuma shugabanni su ne masu babban aiki a cikin wannan al'amari. Ainihin dama manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda iga ana yin abin da bai kamata ba a cikin al'umma to mutum isa hannu ya hana abu kaga wannan sa hannu a hana abu aikin shugabanni ne in mutum ba shi da dama to shi kenan sai sa harshe yi wa'azi a daina abin da ake yin nan fa haramun ne Allah ya hana a daina Shi ma shugaban ɗarikar ekwa ta ƙasa da ƙasa Reverend Stephen Panya Baba ya ce kamata ya yi hukumomi su sauya fasalin yadda suke gudanar da harkar tsaro. Ya kamata mu gan gwamnati ta kawo waɗanda za su iya aiki domin makanta wannan abubuwa bala'i da maya su koma kasanmu a Najeriya. Don muna addu'a Ubangiji Allah ya ji mu a wannan kasan muna wazi a kan zunubi amma dole a duba abin ba daga fannin wazi kadai ba har ma ta fannin gwamnati in ma abu ma ya sha karfin gwamnati Najeriya ne to sai a nema taimako daga can kasashen waje. A halin da ake ciki dai an gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali a fadin jihar plato Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To muna ƙara yi ma al'ummar musulmi barka da sallah da kuma fatar Allah ya maimaita mana. Ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta ta kammala taronta na ƙasa da ƙasa karo na 27 tare da kira ga masu hali baiwa su haɗa hannu wajen inganta rayuwar matasa. A cikin hirarsa da sashen Hausa, shugaban kungiyar Philip Moses wanda aka sake zaɓa wani wa'adin jagorancin kungiyar karo na biyu ya bayyana inda taron ya ba da ƙarfi bana. taken wannan taron na wannan shekaran ya kasance a kan tattalin karfafa cigaban matasa na runguman akida da dogaran kai saboda neman yadda za mu tabbatar da matasanmu a gida suna samun abin yi da kuma abin kai da zai tabbatar da rayuwarsu. To tsarin ilimin Najeriya masu kula da lamura suna ganin cewa tsari ne wanda baya karfafa dogaro ga kan nan da kuke jaddadawa a wannan taron ya ne kake gani mai karamin karfi zai iya amfana da wannan takin taron ku na har su iya dogaro ga kai kamar yadda ku kuke eh, bayyanawa eto eh ainihin abin da muke so mu shine wato bayan da mun ilmantar da jama'a bisa ga hanyoyin da matasa za su nemi tattalin kafa kai to mu ne shine mu nemi hanyoyin da za mu sa su akan hanyar fara jari duk neman wani jari da za su yi sai da za mu tallafa musu da wani taimako na 'yan kudade da za su fara kasuwanci. Na san dai kuna da wannan shiri na tallafawa a fannin ilimi wanda kuke ba da ɗan taimakon kuɗi ga waɗanda suke makarantun jami'o'i. To ko wannan tallafin ma sai ka ce ba kacin waɗanda suke rubuta wasiƙun neman tallafin nan suke samu ba to ya ne za ku yi ku iya haɗawa da wannan na ilimin da kuke da shi kuke aiwatarwa a halin yanzu da kuma wancan kasancewa ba kuma iya biyan bukatun waɗanda suke neman wannan tallafi daga gare ku ba eto eh mu shine duk dai taimakon da za mu iya wa su matasa a gida ko da ma digo ne amma dai zai kasance cewa muna dai taimakawa duk dai in ma da kuma kokarin da za mu iya yi wannan kuma na hanyar madogarin kai na ah, tattalin karfafa cigaban matasa muna so mu kikiro wani asusu da za mu ci gaba neman gudumawa da kuma taimako da kuma tattali da za mu yi mu haɗin kai saboda tallafa matasa na hanyar neman jari akwai kuma wani in ma ya kasance mu su cikin koyon sana'o'i da za su yi saboda mun sani cewa akwai rashin aiki a gida dalibai sun gama makaranta haka cewa ba aiki to mu ne mu ga inda ma za mu sa su in ma koyon sana'a za su yi sai mu taimaka mu tallafa musu da 'yan kuɗaɗe da za mu sa su koyin sana'a su fara yin wani hanyar jari akwai hanyoyi da na tallafawa da dama da za mu wannan tattalin karfafa matasan nan za mu buɗe musu mu sa su hanya kaga akan cewa ba wai ka ba mutum kiwo amma ka gaya mashi koya mashi inda zai je kama kifin da kanshi yanzu dai muna hira da kai a wannan gidan rediyo to da dama za su ji an yi haka in ba ta hanya irin haka ba da dama ba su san ma an yi ba to eh, wato kuna da wani shirin kai wannan taro misali a gida Najeriya yanda matasa za ku bude kofa duk wanda ya iya zuwa ya zo ya saurara kai tsaye a kuma nuna masa hanyoyin da za su iya cima wannan guri eh ai burinmu ne mu kai wannan taron gida don daman shekara mai zuwa muna hangen ko in allah ya kai mu watakila mu zo gida amma za mu yi shi a nan jihar texas amma shekara da zai gabata muna so mu kawo wannan taron gida saboda a bunkasa wannan taron mu kuma jawo matasa su samu kasancewa. da kuma mutane da ke mazauna gida su ma samu hanyar kasancewa saboda mun la'akari da cewa ba kowa yake samun zuwa nan amerika ba samun hanyar zuwa ma na da dan wuya saboda idan muka kawo wannan taron gida kin ga zai bude hanya da jama'a da dama za a samu kasancewa to gure mu kenan to kowace shekara kukan kuma gayyaci gwamnoni wannan taron ainihi banda kasancewarsu manyan baki ina fa'ida gayyata su musamman ga talakawa domin akwai da dama da suke gani yawan kwamishinoni yawan mataimaka da suke zuwa da su dinnan kamar ɓannar kuɗin talakawa ne ya wannan zai amfani talaka. Philip Moses shugaban kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta sai ku kasance tare da mu a shirin na hatsi domin jin amsar wannan tambaya da kuma yadda yankin zai amfana da taron da ta dalilin halartar gwamna Simon lalon na jihar Plateau wanda ya zama babban bako. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 1 da minti goma sha shida na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro da fatan ana ci gaba da yin shagulgulan bikin babbar sallah lafiya. Allah Ubangiji ya ba da lada ya kuma maimaita mana. Shirin ciki da gaskiya wanda ke binciko bayanan cin amana da zaramiya da zamba cikin aminci don tabbatar da adalci da kare haƙƙin 'yan adam. A wannan karo za mu duba korafin wasu ma'aikatan hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA kan kuncin yanayin aiki da suka ce suna fama da shi. da hakan ya hada da rashin karin girma da koran ma'aikata da kuma rashin kayan aiki ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa ma'aikatan sun zargi musamman tsohon shugaban hukumar malam ahmadu giyadi da ya aiki tsakanin shekarar 2005 zuwa shekarar 2015 da rashin tabuka abin kirki a hukumar in ka ɗebe koran ma'aikata da ya yi ku kasance da mu cikin shirin suna na sarkin hashin gudanar farko ga amsar zargin koran ma'aikata a matsayin mafi ingancin aiki in ma akwai shi da Malam Ahmadu Giya ya yi. Kafin mu kawo muku amsoshin Ahmadu Giya yanzu ga korafin ma'aikatan ta bakin ɗaya daga cikinsu wanda saboda dalilan kariya bai ambata sunansa ba. kai ma'aikacin wace hukuma ne ni ma'aikacin ndla ne hukumar masu yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi menene tafi da kai a wannan ofishi na muryar amurka wato abin da yake tafi da ni damuwa ne suka mana yawa mun kai makura ne yanzu domin gaskiya idan muka yi sake 'ya'yan da za mu haifa ma ba za su yafe mana ba tunda ya kasance cewa mun yi aiki a hukumar to wa'yan sun mu yawanci sun kusa ma tarin daga aikin amma aikin a inda muke yanzu ba ta da kan gado gaba daya me hake nufi to yanzu mun kai gaban da a cikin ma'aikatanmu wa'yansu sun soma retiring sun kai lokacin barin aiki amma har yanzu gidan jiya muke hukumar nan yau shekaranta kusan 29 zuwa 30 amma har yanzu maganan da muke yi ba mu da wani a cikinmu wanda za a ce ya cancanci a bashi shugabancin hukumar nan kuma daga dukkan alamu in ba daga cikin ma'aikatan aka samu ba duk waɗanda ake kawo mana su su zo ne su ci arziki su kama hanya su tafi abinsu ba ka ganin cewa kila kwarewar su yasa aka ba su wannan aiki su shugabanci wannan hukuma ta kuta ndlea eh to mai yiwa suna da wata kwarewa wanda mu ba mu sani ba amma a nama aikin ba mu ga kwarewansu ba domin me mu duk wanda ya zo abin da ya ga dama yake mana ya kama hanya ya tafi alal misali akwai ciyaman din da ya zo gyaɗe ya zo yi shekara goma ka kira shi ka tambaye shi akwai tsintsiya da ya bari a legasin sunansa wanda ana iya tunawa da shi in ban da kora da yi ka kira shi ka tambaye shi kana nufin bai ayyukan ci gaba da inganta wannan hukuma ta NDLEA ba a cikin shekaru nan guda goma da ya yi kafin ya bar aiki to a shekaru goma da ya yi dai mu dai bai mana komai ba inda ya zo ya same mu haka ya tafi ya bar mu sai dai illa kora da yi kuma ka kira shi ka tambaye shi domin me mu gaskiya yanzu halin da muke ciki muna ganin shugaban kasa ne kawai zai iya kubutar da mu shin takamammai ta me da menene matsalolin ku madalla kaga na ɗaya muna da matsaloli na ɗaya maganan aiki ma kanta tukunna mu soma daga ita kanta aikin ita kanta aikin yanzu a matsayinmu ya kamata a ce muna da kayan aiki bari in gaya maka kaga la misali a jihohi 36 nan da abuja akwai jihan da kusan mota ɗaya take da shi na aiki gaba ɗaya akwai jihohi wanda idan ka ga suna da aiki a kayan aiki la misali mota na aiki misali kano in ka je ka bincika za ga gwamnatin kano ne ta taimaka federal government ita ba ruwanta da mu mu kaga halin da muke ciki na rashin aiki kaga civil defense ba a musu haka dss ba a musu haka immigration ba a musu haka road safety ba a musu haka custom ba a musu haka mu ba mu san me yasa gwamnati ba ta damu da mu ba shin kana nufin motoci ne ba ku da koko bindigogi da sauran abubuwan aiki kamar kayan sadarwa yawa kayan sadarwa ba mu da ita a ce yau ga kayan sadarwa namu wanda za mu zauna a ce alal misali kamar wa'en da suke guraren da ake da damuwa kamar na noman taba haka da sauransu ka shiga daji wannan ku ya bata inda za ku same shi ba za ku san inda za ku yi ba ko kuma alal misali a ce ku yi katari bata gari wanda suka yi noman nan sun toshe ku a daji ku ce kuna neman maybe reinforcement ko daga can headquarter ku ba ku da communication ɗin da za ku yi illa communication ka handset ka kuma wani sa'in ka shiga wani gurin babu network ba motocin aiki babu communication gadgets babu um, bindigogin ma wanda muke da su yawanci outdated bindiga aka kamana yanzu an wuce zamanin wannan kamar tsofaffin shekara kenan eh tsofaffi sun tsufa kana iya zuwa ka je ka tabbatar a gwada maka irin bindigogin da muke amfani da su akwai wata tsohuwar bindiga da aka yakin biyafura da ita ana ce mata smg ina tabbatar maka in ba kuskure ne ba a jami'an tsaron ƙasar nan mu kaɗai ne muke amfani da ita saboda haka shugaban ƙasa ya tausaya ya taimaka taimaka in dai ba ana so Najeriya ta shiga halin da aka shiga ba ne na 'yan Boko Haram ya kasance ƙwaya ta mamaye ko ina ba to tun dare bai ba shugaban ƙasa ya taimaka ya wani abu. To ya batun ƙarin girma? Batun ƙarin girma ina iya tabbatar maka da cewa akwai waɗanda tun dubu ɗaya a tun shekarar dubu da ɗaya 2001 akwai wanda har yau ba a ƙara masa girma ba zuwa sama kaga akwai 2001 23 har zuwa nake jin last one din was 2004 ne ko 15 yanzu maganan nan da muke yi sun ce za a je a yi jarabawa jarabawan da ake yi ka tambi 'yan sanda da sauran jami'an tsaro promotion course ake cewa ba promotion exam ba promotion exam za ka je ka yi paper ko darussuka za a ce guda biyar za ka yi ka gaya mun a wani jami'a ne aka ce pass mark hamsin sannan in ka samu arba'in da tara ka faɗi sannan a papers guda biyar din nan alal misali in aka ce ka samu paper ka samu 100% a nan nan ka samu 78 nan ka samu 90 nan a na hudu ka samu ah, let's say ka samu 65 amma su sun ce cut out mark din su passing din 60 ne a na karshe idan ka samu 49 da rabi ka faɗi to bari baka misali akwai lauya wanda ya shekara biyar yana karanta law ya shekara ɗaya ya je law school ya dawo yau yana aiki a ndlea ba yi da laifin komai ba kwairi ba komai wai ya je ya rubuta jaraba wannan na promotion wai a law a ainihin inda yake aikin wai ya faɗi wani irin jarrabawa ne ake kawowa a ce lauya da ya shekara biyar ya je shekara ɗaya na kwarewa a law school wai ya zo ya faɗi a ndlea law kuma lauyan nan yana winin wasu cases a kotu akwai dai abin dubawa a bincika mu muna ganin yawancin jarabawan nan akwai waɗanda ake musu bita da kulli to idan muka koma batun yanayin aiki a wannan hukuma taku ta ndlea yaya aikin ke tafiya aiki dai muna tsaye waje ɗaya ne cak ba ta tafiya rashin tafiyan ta ko ya taso daga rashin shugabanci na gari da bamu da domin za a ce kana ma'aikaci za a maka transfer ba a baka ko kwabo ba kana ma'aikaci za ka je wajen aiki ka samu hatsari ba mai lura da kai kana ma'aikaci za a ce yau akwai waɗanda 'yan uwanmu wanda Allah ya sa sun cika Allah musu rasuwa ko a bakin aiki ko rashin lafiya taɗin nan da nake maka ka je ka bincika daga shekara biyar zuwa yanzu mutum nawa iyalinsu suka samu haƙƙinsu da aka biya su babu ko mutum daya yanzu mun kai waɗanda suke ritayarin ɗin ma akwai wanda suka ritayarin har yau a nini ba a basu ba matsalolin sun mana yawa to amma gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa wani kwamiti karkashin wato brigadier general buba marwa mai ritaya domin ya dudduba irin ayyukan da kuke gudanarwa kuma ya ji irin koke-koken ba ganin cewa ana na ana aiki akai hali yanzu to mu dai mai girma a murabus general buba maruwa mun samu labarin an kafa kwamiti amma mu muna ganin ko da yake ba mu ga report dinsa ba amma muna ganin ta za a yi kitso ne da kwarkwata me hake nuhi yawwa domin mun tabbatar da cewa shugabanninmu ba za su gaya masa ainihin matsalolin da muke ciki korafin ma'aikatan hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea kan kuncin yanayin aiki da suka ce suna fama da shi to saboda karancin lokaci abin da za mu iya kawo muku a yau kenan idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban korafin ma'aikatan kafin mu ji ta bakin waɗanda ke da alhakin tafiyar da wannan hukuma da ma martanin tsohon shugaban hukumar giyaɗe kamar yadda aka saba. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma hassan umar tambuwal wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku da nasiru adam yali kaya nisar fili hashin gumal cewa mu kasance lafiya ta gaida sarfilo masu saurare kafin mu ci gaba ko karkare ga takaitattun labarai masu nazarin sararin samaniya sun ce duniyar za ta shiga wani falaki da za iya gano burbushin wasu duniyoyi da suka tarwatse wanda za iya hango su a bangaren arewacin duniya daga daren jiya lahadi zuwa safiyar yau litani da ma daren litani zuwa safiyar gobe talata an samu burbushin duwatsu ne a lokacin da duniya ta shiga cikin wani zango mai yawan buraguzai sakamakon tarwatsewar duniyar za ta shiga wannan falaki mai buraguzai ne ta shiga ne a cikin watan yuli amma a ƙarshen wannan mako zai yi tsanani za a ga kuma wato rububin duwatsun sau hamsin a duk awa ɗaya duniya za ta fita cikin wannan fili mai buraguzai a ƙarshen watan agusta a cewar hukumar kula da binciken sararin samaniya ta nasa ta yada wannan labari kai tsaye ne a talbijin daga huntsville da kuma alabama za ta kuma kafe labarin a kan shafinta na facebook mukaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gidan amurka jiya lahadi ya kare samamin da jama'ai hukumar suka kai a wasu masana'antun sarrafa abinci a mississippi da zumar neman ɗaruruwan bakin haure da basu da takardun izinin zaman ƙasan amma kuma ya amsa cewa lokacin da aka kai samamin bai dace ba saboda 'yan kwanaki kalilan ne kawai bayan wani hari wanda aka kai a yankin el paso To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa na da sa'a da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da za mu kawo muku ci gaban mu da shugaban kungiyar zumunta Philip Moses da kuma shirin da rashin tayi na Mahmud Ibrahim Kwari yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.